na wannan gari mai albarka garin kafancan a wannan masallaci mai albarka kuma a wannan rana mai albarka barka mu da kasancewa zama na biyu a cikin jerin gwanan wa'azzuka da ake gabatarwa a wannan gari don fadakar da 'yan uwa abubuwan da za su taimake mu akan addinin mu da rayuwarmu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu fara lafiya mu gama lafiya abinda aka ɗora mun nauyi zan yi magana a kai shine wata aya a cikin suratul ma'ida a da Allah ta'ala yake cewa al yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت wa نعمتي da kuma الإسلام دينا wannan aya ita ce mabuɗin karatun da ita za mu fara da ita za mu ƙare wata babbar jaka ce wacce take ɗauke da bayanai akan abin da ya shafi addininmu da kuma makomarmu gaba ɗaya آرما بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتضدية والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم Allah <clears throat> ya kawo mana tushen aya wani yanki ne na jerin ayoyi da suke cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida a dunkule abinda ayoyin suke nufi kafin zo kan wanda za mu yi magana a kai bayani ne Allah yake yi dangane da haramci na irin dabbobin da aka haramta mana mu yi mu'amala da su wajen ci ko amfani da mu da iyalanmu mushe haramun ne jini an haramu mu sha jini mutum ya yanka dabba ya cari jinin ya sha ko ya dafa jinin ko ya ci jinin da mushe dabbar da ta mutu hatfa anfiha haka kurin ta mutu mushen kare da mushen bujimi akuya da na kaza da na mage kuliya da na kadangare duk mushe sunansa mushe ba a cewa mushen dabbar da ta halatta a ci halal ne alhali kuma mushen dabbar da ba ta halatta a ci ba ita ce haram a'a duk mushe sunansa mushe kawai dabbar da ta mutu ba a yanka ba idan saniya ta mutu ba a yanka ba ba ta da bambanci da kare wajen haramci ko da ku karen an ɗauki wuka an karanta ƙur'ani izu sittin aka yanka shi baya tashi daga haram ɗinsa to shi sa Allah wa ta'ala ya hana mu za ku yi mamaki akwai waɗanda suke mu'amala da jini matsafa suna shan jini sai su tari jini da jinin dabbar da ta halatta da jinin dabbar da bata halatta ba duka haram ne shine waddamu um, wani bawan Allah wata rana yana tambaya na mace ce kai take tambaya na cewa malam na ga abin mamaki an yanka min ragona na layya amma mahaucin da ya zo zai yanka ragon sai ya zo da ƙaton faranti da leda mai kyau da aka zo yanka ragon nan ko jini ɗaya bai ɗiga a ƙasa ba sai ya tare an yanka shi da sunan Allah amma sai ya tare jinin sai da ya tsiyaye gaba ɗaya sai ya juye shi a leda sai ya tafi da shi yara suka zo suka ce a ah, sun ga abin da ba su taba gani ba ga mawuci ya zo an yanka masa rago ya tare jinin nan ko jini guda ɗaya bai zuba ba ta kira ni na ce a'a ai matsafa ne ai wanda zai yi tsafi daman yakan tura a nemo masa jini ko na dabba da ta halatta a cikin wanda ba ta halatta ba to jini haramun ne jini bai wuka an gane ko daman masfuhan kenan wanda aka yanka dabba aka tsiyaye shi aka yi amfani da shi wasu suna dafa shi su ci a sa shi a wuta a dafa jini ya zama kitubar ya zama kamar nama kamar hanta haramun ne haramun ne haramun ne ya ummatar islam laman alade haramun ne dabbar da ta faɗo daga sama ta rikito sai ta mutu dabbar da aka shaƙe ta ko ta shaƙe kanta a jikin bishiya ko ta jefa kanta a tsakanin ice da ice tana ƙoƙarin ta cire kanta ta shaƙe kanta ta kashe kanta haramun ne da wanda aka jefo ta da wanda ta tunkuyi wata wata ta daki wata wani rago ya bugi wani ɗan uwansa ya kashe shi haramun ne duka ba a ci المتردية والنطيحة الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع da wanda kyarkeci ta kama ta ci kura ta kama ragonka ko tinkiyarka ta cinye ta kashe ta ta rage saura haramun ne ko zaki ya kama Allah ce illa ma zakaitum sai dai wanda kuka yanka kuka yanka bismillah وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام da abin da aka wa gumaka duk dabbar da aka yanka wa gunki haramun ne mutum musulmi ya ci um, da kuma caca da mutane suke yi da kibau suke yin caca wannan haramun ne duka Allah ce fisk yau ita ce ranar da kafirai suke ɗauke tsammani dangane da addinin ku Allah ce kuma yau na cika muku addinin ku al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku na kammala muku na'imata na yadda muku addinin musulunci shine addini um, yanka jama'a ibada ne kuma ana yin sa a bisa shari'a da yadda Allah ya ce a yi daga musulmi na kwarai mai aƙida ingantacciya mai imani da Allah shine yake kama dabba ya yanka kuma a ci yankan wanda aka yadda da addininsa aka yadda da imaninsa sai ya yanka sannan yanka yadda ake ana yi ne a shimfiɗa dabbar ta kalli gabar a kwantar da ita sannan a samu wuka mai kaifi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi idan za ku yanka dabba to ku kyautata yankan ku kyautata abin yankan idan za ku yi kisa ma ku kyautata kisan ko da mutum kashe shi za a yi ta kama za a yi mai hukuncin kisa addinin musulunci bai ce a yi masa kisa na wulaƙanci ba idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha wa liyuhidda ahadukum shafaratahu wa liyurahidha bihatahu yanzu kaman za a kashe mutum hukuncinsa kisa ne kawai sai a je a ɗaure shi da ransa a bayan mota a ce ta ja shi daga nan zuwa kano sai ya mutu wannan addini bai yarda da shi ba kaman kashe mutum za a yi sai a ce kawai bari a jefa shi cikin karnuka masu cizo su ce cizon sai sun kashe shi haram ne kamar mutum yana da alkali ya yanke mai hukuncin kisa za a kashe shi sai a zo da wuka a ta yanke gaɓoɓinsa a gutsare hannun yana ihu a gutsare wannan a datse nan a cire hanci a ɓalle gemu a cire haƙori a fara cire ido ai ta ciccire gashi ai ta mai haka sai ya mutu wannan haram ne idza qataltum fa ahsinul qitla ko za a kashe mutum a ce bari a yi masa mugunta kamar yadda da turawa sun yi wa musulmi a ƙasan nan maƙiya Allah can da lokacin da suke bautar da mutane masana suna faɗa cewa in za a kashe mutum sai a kama shi sai a sa shi a buhu a sa shi a buhu sai a samu katon dutse a sa a buhun sai a ɗauke shi a tafi da shi can badagiri can lagos teku kenan akwai wata ƙofa da aka yi a gurin ƙofar bayi ne in duk wanda ya shiga wurin to ya tafi turai kenan zai tafi bauta a ta can badagiri nan ake shigar da bayi iyayenmu da kakanninmu da aka yi ta bautar da su suka zama bayi slavery ɗin da ake fada a wannan ruwan na teku ta nan badagri lagos a nan ake shiga akwai wani documentary da wani bawan allah ya yi nunnuna wata kofa ce da duk wanda ya shiga ciki ba a dawowa kawai za a tafi da kai ne turai to idan mutum kafin a tafi sai ya kama rashin lafiya ko ya kama ciwo ka duba mugunta irin ta bature don Allah da a sha wahala da shi a yi taimai magani ya ci kuɗi kawai sai a samu buhu sai a sa katon dutse sai a zira shi a cikin buhun sai a ɗaure buhun kawai sai a zo tsakiyar teku sai a sake shi da ransa da haka zai sha ruwa ya sha ruwa kuma zai ta yin ƙasa bayan da za a yi linƙaya ya fito da kanshi har ya je ƙasan ruwa kifaye su farke buhun su cinye shi haka in ma laifi aka yi musu waɗanda suka musu laifi suna so su kashe akwai da yawa mutane da aka kakkashe su a haka kamar yadda masana tarihi suke faɗa wani abu bai yi kyau ba daɗi shi yasa harka ta bauta slavery da aka in ana karanta muku tarihi yadda turawa suka shigo ƙasar nan suka bautar da mutanen mu ɗiban ƙasa dako aikin wahala kaga an ɗaɗɗaure su tsirara daga su sai gajeren wando a sa musu sarka a kora sai a kora mutum dubu waɗannan turawan fa shine abin da suka mana wai yanzu wai su ne za su ce wai sun san hakkin nan adam Allah sauyi to ku musulmi ko da wani ya yi wani abu a kotu daman kotu ce take kashe wani shari'a ce take kashe wani a musulunci wani kawai baya zuwa ya kashe wani mu babu wannan a shari'ar mu da haka babu zumar da jini a addininmu ba kashe-kashe to ko da wani hukunci ya kama gwamnati ko hukuma ko shari'a za ta kashe shi to sai a yi masa kisa wanda ya dace da shari'a haka duk wanda zai yanka dabba saboda tausayi irin na musulunci to bai halatta ya ɗauko wukar da ba ta da kaifi ba ya tai ya tai gwardo yana yi yana yi yana yi dabbar ta ki mutuwa haramun ne wannan kai shari'a cewa ta yi malaman fiƙi sun gaya mana a littafin fiƙi bai halatta ba yanka ma dabba in za a yanka dabba a yanka wata a gaban wata ina mahauta wanda suke yanka shanu ko raguna ko kaza ko kaza bai halatta ba a ɗauko rago a jera raguna biyar shida bakwai takwas tara a jere a ɗauko ɗaya a yanka wannan yana gani a ɗauko ɗaya a yanka wannan yana gani haram ne sai dai a ɗauki wanda za a yanka a kai shi wani guri a yanka shi sauran ba sa gani ko kaza ne kuma ko akuya ko tunkiya ko zakara ba a yanka wani gaban wani kamar yadda ba a yanka wani da jinin wani da wukar wani ka yanka wannan ragon ga wannan jinin na wannan dabbar baka wanke wukar baka zo ka daɗa sakawa a jikin wata wuka a jikin wata dabbar ka yanka haram ne ina mahautanmu ina waɗanda suke abbatuwa wanda suke kwata suke yanka dabbobi haramun ne jera awaki guda goma guda kaza raguna guda kaza ai musu yanka ɗaya haramun ne da haka ya kamata gwamnati ta rinka saka malamai na addini a kwata inda ake yanka dabbobi dan in sun ga an yi abin da yake ba daidai ba su gyara da yawa wasu dabbobin mushi ake kawo mutane don an saba wa shari'a wajen yanka su ana ba da labari wani ya zo da bujimansa guda biyu zai yanka alayya sai ya danne ɗaya ya sa wuka kuma tare suka girma tare aka kiwata su ya danne bujimin nan a gaban ɗaya bujimin ana gani yana huci shi an ɗaure shi yana tsaye aka danne ɗayan aka murƙushe shi aka sa masa wuka aka yanka shi wallahi ɗayan kawai sai ya wani irin kuka sai ya haɗi zuciya ya faɗi ya mutu kafin a yanka shi wannan layif ya faru na ce kaga shari'a ta yi gaskiya ko dabba ce ko dabba ce to ba ta son a yanka wata a gabanta ko a sallar bana ɗinnan nan wasu sun so su yi wani kuskure za su yanka wani raƙumi a gaban wani raƙumi kawai ɗayan raƙumin da ya ga an danne ɗaya ana ƙoƙarin ɗaure shi kawai sai kama wani irin kuka wanda ba a taɓa jin yana yi ba sai nake ce musu kai wannan fa saba shari'a ne ba daidai ba ne zai iya kukan kura ya ɓalle ya zo ya kama wuyan wani ya cinye shi wallahi saboda zai yi ƙarfi ne Allah zai ba shi na ceton rai da ka kwata-kwata ku kwance shi daga nan gurin ku kai shi wani guri nesa sai kun gama yanka dan uwansa shi ma kada ku kawo shi da gawa dan uwansa a kwance komi zai iya faruwa Allah ne fa yake sahare muku dabbobin nan ka duba girman bujimi ka duba karfinsa amma kai dan karamin mutum ka zo ka yi dabara da wayo ka kwantar da shi ka daure shi ka yanka shi kai inda ba dan Allah ya baka dama ba kai ka isa kai wannan ka duba raƙumi fa wallahi raƙumi ɗaya in Allah ya ga dama wallahi duk masallacin ne ya fi ƙarfinmu. kuma in ba da ba dan da dabara da wayo ba dukka yawan mu ban san iya yawan mu wannan ban isa mu danne raƙumi ɗaya ba wani ya zo ai yana kuskure zai je kama wani raƙumi bai sani ba bai san halin raƙumi ba raƙumi yana da zuciya baƙar zuciya da ya samu da wannan wuyan nasu ya cafki wuyan mutumin da wuya da ya kama shi wallahi da ya daga shi kawai sai dai a ga mutumin nan yana aman jini kawai ya gatsa wuyan nasa ya kashe shi kawai sai jefar da shi jikin gini wannan dai sai jana'iza kawai ya gama da shi cizo yake yi kuma wuya yake kamawa ko ya kama nan kafaɗa ka nan gurin in ya rike da wannan haƙorin zai iya ɗage ka gaba ɗaya cancat daga ƙasa ya buga ka a jikin wani abu ko ya take ka da wannan ƙafar da haka ku bi a hankali ballantana bujimi mai katon kaho ƙosashe mai lafiya da aka ku bi Allah ku kyautata idan za ku yanka ku kyautata idan za ku yi kisa wannan duka fa'idoji ne ba su muke lakca akai ba ina fata yan fahimta sannan kuma ana so a yanka dabba a wanke jinin in ta gama mutuwa kenan a sa mata ruwa ba a so tana cikin kakaf kakaf kakaf din a sa mata ruwa wata azaba ce sai ta gama mutuwa sai a wanke sai a janye ta wannan hukunci haka yake akan kaza zakara tinkiya rago bijimi raƙumi da sauransu to sai Allah a ciki ya ce na cika muku addininku na kammala muku addini imam ibn kasir a ƙarƙashin tafsirin wannan aya ya ce hadihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadihi al'umma wannan aya ita ce mafi girman ni'imar Allah akan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haisu akmalallahu ta'ala lahum dinahum ta yadda Allah ya kammala musu addininsu wannan aya jama'a ta alyawma akmaltu lakum dinakum wato babu ayar da ta fita ni'ima bayanin ni'ima musulmai don ita ce ayar da take bayanin cewa an fa kammala bayanin addini da shari'a fala ya juna ila dinin ghairahu ibn kasir ya ce ba sa buƙatar wani addini ba addinin musulunci ba an gama muku wala ila nabiyin ghaira nabiyihim ba su bukatar wani annabi ba annabin su Muhammadu ba salawatullahi wa salamu Ya ce don haka ne ma ja'alahu Allah tabaaraka wa ta'ala khatamal anbiya sai Allah ya sanya annabi shine cikamakin annabawa tunda ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa ba'athahu ila al-insi wal jin Allah ya turo manzon Allah zuwa ga mutane ya turo shi zuwa ga aljanu gaba daya annabi fa ba wai annabin mutane ne mu kadai ba hatta aljanun mu ma Allah ya turo shi zuwa gare su aljanun wannan zamani aljanun al'umma annabi su ma annabi Muhammadu annabin su ne kuma sai Allah ya tambaye su a kiyama me yasa ba su bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama da haka Allah tabaraka ta'ala ya bamu labari ai wata rana annabi ya zo yana karanta alqur'ani sai wani gungu na aljanu suka zo wucewa sai suka zo suka tsaya suna sauraron alƙur'ani aran shiga cikin suratul afqaf وإذ صرفنا إليك وإذ صرفنا إليك نفض من الجن يستمعون القرآن وإذ صرفنا إليك نفضا من الجن يستمعون القرآن فلما فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم wannan aya tana nuna mana cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai annabin mutane ne kawai ba a'a hatta aljanu Allah ya ce ka tuna yayin da muka juyo maka da wasu mutane na faran min same unal alquran suka juyo suna sauraron qur'ani kamar yadda kuke sauraron wa'azin nan kuke sauraron qur'ani haka aljanunku suke saurara yanzu akwai aljanu a garin kafancan to wannan wa'azin da muke yi duk musulmin su suna nan suna saurara suna tsatsaye a gefe gefe idan mutane sun matso inda suke sai su matsa suna saurara ko su hau kan inda ɗan adam baya zuwa ba mamaki a cikin masallacin nan akwai aljanu ba mu sani ba sukan iya rike rikidewa su zama mutum sukan iya rike rikidewa su zama kiyashi ko ƙwaro ko kyankyaso su ma musulmin su suna jin wa'azi kamar yadda ku ma kuke zama kuke jin wa'azi suka taru dinkim yastami'un alquran suna zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to a saurara yanzu aljani ma in ya ji ana ƙur'ani yana cewa a saurara amma kai kuma ana yin ƙur'ani kana ihu kana hayaniya kaga wannan akwai rauni kuma akwai tashin hankali da wanda zai rinka surutu ana karanta ƙur'ani yana hayaniya ana karanta ƙur'ani amma kaga Allah ya mana labari cewa aljani ma idan ya zo ya tara ana karanta ƙur'ani ƙalu an situ ne cewa suke ai shiru bayan annabi ya gama karatunsa wallau ila qaumin mundirina suka juya suna wa mutanen su gargadi da wa'azi har zuwa ƙarshen ayoyi so a nan gurin wannan ayar ta al-yawma akmaltu lakum dinakum ta shafi mutane ta shafi aljanu gaba daya shi yasa ibn kasir yace shi yasa Allah ya turo manzon Allah ya zama cikamakin annabawa kuma ya turo shi zuwa ga mutane da aljani ibn kasir yace fala halala illa ma a ahallahu a duk duniya babu halal sai abin da annabi ya ce halal ne wala harama illa ma haramahu babu haram sai abin da annabi ya ce haram ne wala dina illa ma shara'ahu jama'a babu addini sai abin da annabi ya shar'anta shine addini abin da ayat take nufi kenan wa kullu shay'in akhbara bihi duk abin da manzon Allah ibada labari da shi fa huwa haqqun wa sidqun la kadhiba fihi wala khulfa duk abin da annabi ya bada labari babu ƙarya babu saɓani daidai ne da haka wannan ayat tana nuna addinin da annabi ya zo muku da shi shine addini shi sa Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi وهو السميع العليم الله يجي كلمه sun cika sidqan ai sidqan fil labari da manzon Allah ya bayar gaskiya ne wa adlan nawahi kuma daidai adalci ne a cikin umarni da hani duk abin da annabi ya umarni da shi wallahi adalci ne duk abin da annabi ya hani da shi wallahi shi adalci ne don haka Allah ya kammala addini tammatin ni'ima alaihim yayin da addini ya cika an gama muku ni'ima gaba daya da haka wannan addini namu cikakken addini ne a shari'ance ba wani tawaya complete addini ne tamam a cikin shari'a da hukunce-hukunce bayanin farillai cikakken addini ne bayanin sunnoni cikakken addini ne wa man ata bi shay'in muhdasin duk wanda ya zo da wani abu sabo bid'a kirkirarre kenan yansibuhu ila dini ya danganta shi zuwa ga wannan addinin to lallai ya danganta tawaya ga wannan addini namu faqad nasaba naqsa ila hadha din hakika ya danganta tawaya zuwa ga wannan addinin Allah ya riga ya gama bayanin addini ya riga ya gama bayanin shari'a da farillai da sunnoni da dukkan ahkamu da dukkan nawahi da dukkan awamiru komai Allah ya gama yi da wannan aya ta alyawma akmaltu lakum dinakum to sai daga baya sai wani malami da sunan malinta ko shehi da nun shehuntaka ko wali da sunan walittaka ko na akarama kallawo ko wani wani mai matsayi sai ya zo ya kawo mutane wani addini wanda babu shi a cikin ƙur'anin da muka karanta babu shi a cikin hadisan manzon Allah da ya bayani sai ya ce gashi shi ma addini ne ko dai zikiri ko wani salati ko wani nau'i na ibada ko wani nau'i na bautar Allah ya ce ga yanda za a yi kuma aka bincika aka ga babu sai ce eh ai shi ma dai wannan mai kyau ne a'a to faqad nasaba naqsa ku ji larabcin faqad nasaba naqsa ila hada din hakika wannan mutumi ya danganta tawaya zuwa ga wannan addini abinda zance yake nufi wannan mutumin da ya kawo muku sabon abu ya ce shi ma mai kyau ne ku yi eh an sani babu a cikin alkur'ani wannan salatin eh an sani babu a cikin hadisi wannan salatin amma abu ne mai kyau to allahun ne babu kyau to rabbana din ne ba kyau ko eh, kaza ne ba kyau ko kaza sai ko kalmomin cikin salatin ko zikirin suna cewa to kaza din ne ba kyau to kaza din ne ba kyau alhali fabricated salati ne kirkiransa aka yi aka hada shi to duk wanda ya kawo mutane wani abu sabo wanda babu shi a shari'a to haƙiƙa faqad nasaba naqsa ila hada din ya danganta tawaya zuwa ga wannan addini kuma wallahi ba za mu karba ba ba wanda zai zo ya ce mana addini bai cika ba yau shi ya cika mana cikin ka cike da kashi ka cike da rashin gaskiya ga ha'inci ga ciwaciwar addini da rashin tsoron Allah kun yi da'awar ku masu tsoron Allah ne kun hana mutane bin abinda da annabi ya zo da shi kun kawo mutane sababbi yanzu ga salatai nan masu tarin yawa wanda har yau al'umma bata gama karance su ta san sharhin su ta fahimce su ba sai a hana mutane bin salatin da ya zo a cikin bukhari muslim abu dawud da tirmizi nasa'i Ibn maja qur'ani yayi bayanin sa sai a ki a shahara shi sai a kawo mutane wani daban wanda babu shi a cikin waɗannan littattafai kuma a ce wai wannan shine daidai kuma ma a ce ma yana da wani lada na musamman ya fi ƙur'ani salatin annabi ya kaza ya fi kaza a'a ba za mu karɓa ba kuma duk wanda yake wayayye a addini ba kidahumi ba ba toshashe ba ba ba gidaje ba addini ba bai kamata a zo a ɗauko masa wani abin da annabi bai san da shi ba Allah bai san da shi ba a bashi kuma a raba shi da na annabi wallahi ba daidai ba ne idan ma wani yana gadaran ya kawo wani abu sabo yana ganin mai kyau ne to ka je ka rike kayanka akar makallahu mu dai na annabi ya ishe mu kawai na ƙur'ani ya ishe mu kai ka je kai ta naka amin ka je kai naka amma baka da dalilin da aka tilasta mun sai na yi da haka wannan aya tana mana magana akan hadarin bid'a zuwa da wani abu sabo don Allah ya ce al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan shine al-islam din abinda annabi ya kawo shi bayani don haka kada mutum ya yadda ya kawo sabon abu addini don danganta tawaya ne a cikin addini kuma ta'anun ne fi shahadati lahi azza wa jalla ala kamali dini ibnu kasir ya ce wannan suka ne akan shaidar da Allah ya bayar a cikin ƙur'ani cewa wannan addinin ya cika suka ne akan shaida da Allah ya bayar cewa addinin nan ya cika Allah ya ba mu shaida cewa na cika muku wannan addinin sai ga wani ya kawo wata ibada ko ya kawo wani addini ko ya kawo wani salati ko ya kawo wani zikiri wanda yana wajen katangar addinin musulunci to wannan yana nuna cewa shi mai wannan abun yana zargin abin da Allah ya faɗa ba daidai ba ne ga wani abu sabo mai muhimmanci Allah ya manta da shi duk wanda ya zo da bida'a to kawai by the way or the order directly or indirectly abin da yake nufin cewa ga wani abu mai kyau nan annabi Muhammad ya manta da shi bai kawo shi ba yana jin ba mai hankalin da zai yadda ya karɓi wannan saƙon wallahi annabi mai manta komai ba kuma duk wani salati da duk wani ambato wani abu mai kyau wallahi annabi sai da ya faɗe shi kafin ya bar duniya ha kuma duk wani mummunan abu da ka sani da wanda za aka yi a wancan lokaci da wanda za a yi shi annabi ya yi bayani dalla dalla yana nan a kunshe a cikin hadisansa sai dai kuma karancin ilimin mutum ya kasa fahimta da ganewa da haka babu maganan daukan sabon abu jama'a ku rike abin da ya zo cikin qur'ani da sunna kawai ku hutar da kanku in ba haka ba akwai matsala ibnul majishun yana cewa naji imamu malik yana cewa almajirin imamu malik ne ibnul majishun a karkashin wannan aya imamu malik yana cewa man da afil islami bid'atan yaraha hasanatan duk wanda ya kirkiri wata bid'a a cikin wannan musulunci zan zo ne bayanin me ake nufi da bid'a a ƙarshe yana ganin wannan abu ne mai kyau faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risala haƙiƙa ya raya cewa annabi muhammad ya ha'inci manzancin da Allah ya turo shi imam malik ya ce li anna allah yaqulu al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati saboda Allah ya ce yau na cika muku addinin ku na kammala muku ni'imarku fa ma lam yakun yawma idhin dinan dan Allah ku ji wannan maganar ta maliku ina malikawa ina malikawa aina antum ina masu da mu malikawa ne imamu malik ya ce fama lam yakun yawma idhin dinan duk abinda bai zamanto a wancan lokaci na annabi ba bai zama addini ba ya فلا يكون اليوم دينا بزيد madina ba zai taba يوم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله ya ce idan suka yi imani da irin abin da kuka yi imani sun shirya fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw in suka juya baya kaga anan Allah yana nufin cewa ku yi imani kamar yadda magabata suka yi imani ku yi imani kamar yadda annabawa suka yi imani in kuka juya baya fa inna ma fi shiqaq fa sayakfikahumullah za su yi ta zama cikin jayayya ba gashi muna cikin jayayyan ba saboda wancan ya kawo nasa an kiya a dauna alqur'ani wancan ma ya kirkiro nasa an kiya a dauna kaza wancan ma ya kaza yanzu kaga yanzu wannan shekarar wannan watan da ake ciki ana ta maulidi an yi musu bayani maulidin nan cewa bid'a ne maulidin nan bai da asali maulidi nan ba addini ba ne in za ku yi kiɗan ku da rawanku ku more na duniya ku yi amma kar ku danganta shi da addini kaga makiɗi mai kiɗa da waƙansa da rawansa ai kaga yana yi bai ce shari'a bane bai ce addini ba kaga ba wanda ya masa magana kawai za a ce kiɗa haram ne waƙa haram ne amma mutum ya zo da sunan addini malam a tara 'yan mata balagaggu balagaggun yara 'yan mata da maza a haɗu a ta disco wai duka da sunan maulidi haba al'umma annabi muhammadu ina za ku je da ayoyin da Allah ya haramta kada kada da waki waki وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون waɗannan ayoyin gaba a cikin alƙur'ani fa duka suna magana ne akan wannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da ake to yaya za a shigo da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da Allah ce makiɗa mawaƙa halakakku suke bin والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون كما الله يتي والنبي وما علمناه الشعر وما ينبغي له بمكويا والنبي واقع بكم واقع بتداتي دا النبي با إن هو إلا ذكر وقرآن كريم أنبتوني دا القرآن مكباش أما ذاك قاعد تارنن نموليدين maza mata a cakuda ikhtiladi a cikin addini haram a yi kiɗa a yi rawa a gaban malamai da rawaninsu da carbi kuma ga 'yan mata suna rawa a ɗauka a hoto wasu sun zo mallam wallahi wata yarinya budurwa aka nuna ta irin rawan da take tana kada jikinta tana kada kirjinta malam samari suna tabin bayanta sun samu tsiya kawai suna yi haba jama'a al'umma don Allah ya kamata ko bid'a za a yi ya kamata a tsarkake ta don Allah a tsarkake ta a rage ku daina barin mufsidai suna shiga suna fasadi da iyaye da kakanni can sun yi maulidin ba irin wannan suka yi ba wallahi ba irin wannan na shakiyancin suka yi ba wallahi a ji a ɗauko kayan kiɗa na kafirai fiyano kayan sauti a yi ta duka a ɗora akan a kori kura na sama na rawa na ƙasa na rawa kuma ana bi ana kiran annaba akai wallahi wannan ba addini bane fatan mu al'umma musulmi su hada kai su gyara su yi gaskiya kuran kuma wallahi duk malamin da ya ja mutane akan wannan ya shirya amsar da zai ba Allah ran tashi alkiyama da ka duk wani abin da aka kawo shi sabo wanda babu shi a cikin addini to wannan kirkira ce ibn majishun ya ce ya ji maliku yana faɗan haka fa malam yakun yawma idin dinan duk abin da a zamanin su annabi su abubakar su umar su usmanu aliyu bai zama addini ba ba san da shi ba fala ya kunu liyau Madina, to a yau fa ba zai taba zamantowa addini ba wallahi mu imam malik ya gama mana komai kawai duk abin da wani ya zo da dogon carbinsa ko gemunsa ko rawaninsa ko me ya ce maka ku yi oh, oh, ka buɗe a ina aka yi waye ce a yi ka buɗe bakinka ka yi bayani na gaskiya da gaskiya kurin annabi ya yi sahabbai sun yi sun ce a yi an samu an yi famalam ya kun yau idin dinan duk abin da bai zama addini a wancan lokacin ba fala ya kunu yau madina yau ma bai zama addini ba da haka wannan abin da kuke ba addini ba ne ku dai je ku yi gargajiya ku kawai ko a masallaci ne mutum ya zo ya ce wa mutane ku yi kaza jama'a ku yi kaza sai mu tambaya mu ce yaya muka ga wani abu bako bayan an yi da sallah a ce ai kaza waye ce ayi eh ai yana da kyau ai kaza ai kaza a a malam kofar addini na ibada a rufe take kirif ibada ba a rufe take kirif ba a shigo da wani abu kawai wanda aka tar shi za a yi kawai duka wannan fa yana daga cin ma'anar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ya zo a cikin hadisi riwayar Imam Bukhari da Muslim daga Qais ibn Muslim daga Tariq ibn Shihab wani mutum cikin Yahudawa ya zo wajen Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kaji malam ba Yahude ne fa ba musulmi bane ya zo wajen Sayyidina Umar ya ce ya amiral mu'minina ayatun fi kitabikum taqra'unaha akwai wata aya a cikin littafin ku qur'ani kuna karanta wannan aya lau alaina ma'ashar yahudi nazalat da akan mu mu taron yahudawa wannan aya ta sauka lattakhadna zalika al-yawma idan da wallahi mun riki wannan rana da Allah ya saukar da wannan aya idi ne ranar biki ne a wajen mu wannan aya ba tana da muhimmanci ba Yahudi ne fa yake faɗa wannan aya da kuke karantawa ayan nan da kuke karantawa damu a kanmu ne yahudawa ta sauka da sai mun yi idi a kanta umar ya ce wa ayyu aya wace aya ce kaga yahudawan da ashe su ƙur'anin ma sun san shi suna karanta shi ba wai faɗa da shi din kaɗai ba ya ce gashi waɗin Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan ayat ta cikin suratul ma'ida umar ya ce tab inni la'alamu al-yawma alladhi nazalat fihi wallahi kuma kaga abun mamaki ni Umar na san ranar da wannan aya ta sauka inji Umar yace wallahi na san ranar da ranar da Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan ayar da aran ya karanta mana ranar juma'a ce wal makanu alladhi nazalat fihi kuma da wurin da wannan aya ta sauka ala rasulillahi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ina ne a Arafat ne ranar juma'a kuma a arfa hadisin imam bukhari wa muslim ya ce amma mu addinin mu ba addini ne na biki da kaɗe-kaɗe da wake-wake ba da ka ba wani bikin da za mu yi don saukan wannan aya amma za mu yi aiki da ita kuma alhamdulillah sahabbai sun yi wannan aiki da wannan aya imam sha'abi yana magana akan saukan wannan aya ta al-yawma akmaltu lakum dinakum sha'abi ya ce nazarat aran nabi alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun bi arafat ayan nan ta sauka akan manzon Allah yana tsaye a arfa hina waqafa mawqifa ibrahim a lokacin da ya tsaya daidai inda annabi ibrahimu ya tsaya baban shi annabi ibrahim ya kori shirka wa mahalla shirku wa hadamat ko wa huddimat manar jahiliya aka rugurguza dukkan manarori na jahiliya annabi ya hana a yi dawafi a ɗakin Allah tsirara walam ya tuf bil baiti uryana ya ce kada a rinka zuwa ana yin dawafi a ɗakin Allah tsirara don da kafiran haka suke mutum sai ya je ya zigidir haihuwar uwarsa malam ba riga ba wando matsiyaci ya je kama zagaya ɗakin Allah annabi ya ce kai ba za mu yarda da wannan ba ala ku saurara daga yau kar wani kafiri ya zo ɗakin kaba yana zagaya ɗakin Allah tsirara jigidar ba za mu bari ba da gumaka a rataye a ɗakin kaba gunki gunki adadin kwanakin shekaru 360 suka rataye gunki kaba nan a cike Allah yana kallo yana gani sai turo manzan Allah zuwan annabi sallallahu da ya samu ƙarfi ya ce wallahi ba za a sake mana ɗawafi a ɗakin Allah tsirara ba wannan shakiyanci ne ba za mu yadda da wannan ba to ashe kaga tsiraici daman ɗabi'a ce ta kafirai tsiraici rashin rufe jiki rashin suturta kai da maza da mata wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ne mata musulmi ku rufe kanku ku lullube jikinku bai kamata ku koyi da kafirci ba alhijab attasattur walhishma walhaya suturce jiki da jin kunya wannan wannan shine shari'a wannan shine addini sannan annabi ya ce gumakan nan duk a cire su ya zo da itace yana zungurowa daga ƙasa ya zunguri gunki ya rikito ya faɗi ya kakkarye yana karanta wa ƙulja alhaƙu وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله يقول يا مسو قسكي أتازو قريا تارو قرقجي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا دائما إتكريا أير قرقجي لا تشيا باتا إيكي da haka annabi in ya faɗa sai zungure a sassare banza a zubar da shi a je a tuka tuwo da shi itace ne na iska daman ba Allah ba ne ba haka ta zungura yana zubar da su sai da ka'aba ta zama kilin wanda yanzu zaka je kawai sai dai kaga baki ya kewaye da farin kyalle an kewaye ɗakin Allah amma wallahi an yi shekarun da da gaba ɗaya ɗakin ka'aba a kewaye ki da idols to daga nan musulmi ya kamata ku gani dukkan inda kaga ana mu'amala da gunki to ba harkar musulunci bane addinin musulunci bai yadda da mu'amala da gunki ba ko na kare ko na mutum ko na wani shugaba ko na wani malami ko na wani sarki ko na wani abu gunki dai mu addini bai yadda da gunki ba ballantana mutum ya ajiye shi da sunan tarihi ko a daki ko dan karamin gunki a key holder dinsa ko dan karamin gunki abin nan ko mutane da suke sa irin hoton kare gunkin kare a gaban mota dashboard haramun ne la ya gunki ne idol ne sanam ne ko na wani tsuntsu mai rai karataye shi a gaban mota ka yana yalo yalo gunki ne ko hoton wani soja ka kafe shi ko a falanka duka wannan haramun ne ya saba a addini da ka hatta irin 'yar tsana 'yar bebi da ake amfani da shi na yara ai an santa ko yar bebi ya tsana ba ana yi ba mace mai gashi yarinya ko irin soja ko waye shari'a ta halatta yara su yi amfani da shi yara amma shi ma idan an sai wa yaro to sai a balle wani abu a canja halittar a dan karye dan kafar ya zama ba cikakken mutum ba ko a dan yanke kunnen guda ɗaya ko yaron zai kuka ka ce kai an yanke din sai ka bashi ya ci gaba da amfani da shi in ba ka ba duk wanda ya ajiye shi a gidansa wallahi mala'ikan rahama ba zai shiga ba wannan shine hukuncin shari'a dangane da mu'amala da waɗannan abubuwa amma za ga mutum musulmi a ya sa wani hoton kare a kan dashboard ɗinsa kare fa na auduga ko na wani abu ko hoton zaki ya ajiye shi ko a falansa ko a kan mota ko a kan teburinsa ofis duka wannan haramun a kiyaye me ake nufi da wannan aya ya rabbi amin al-ikmal al-yawma akmaltu lakum dinakum ana nufin al-itmam al-ikmalu bi ma'ana al-itmam shine ma'anar da annabi yake cewa bu'istu li utammima salihal akhlaqi ko makarimal akhlaq li utammima ay li ukmila Allah ya turo ni ne in cika muku kyawawan ɗabi'u ai salihal adiyan shine musulunci kurin um, akmaltu lakum na cika muku abinda ake nufi Allah ya farlanta muku wato bayan yau babu wata farilla da za ta sake zuwa kuma fala farda alaikum sannan ba wani abin da za kuma a rage fa addini ya cika ba za a ƙara ba ba za a rage ba ba adali yaumi na riga na gama farlanta muku duk wata aya ta farlanta wani abu an gama duk wata aya ta tauye wani abu an gama babu taglis min al'ana babu kuma takfif min al'ana ba wani wanda zai zo ya ce yau an rage addini ko an rage wata aya ko an rage wani hukunci ko an karo wala naskha wala tabdila babu shafewa babu canjawa kaji fa ne ma'anar ayar ba shafewa wani hukunci ba canja wani hukunci duk inda malami ya kai da zaƙin baki baki da iya tafsiri da bayani da gwalangwason zance ko mai bai isa ya rage aya ɗaya ba ko harafi ɗaya ba har kuma bai isa ya ƙara mutane shari'a ba da haka shi yasa da'awa ta ahlu sunna ta ginu akan duk abin da za a ce mutane su yi a ba su authority a ba su a ba su hujja a ba su dalili a ce Allah ne ce a yi ko a ce annabi ne ya ce a yi kun ga yanzu tunda muka zauna mu kawo muku hadisi mu kawo aya mu kawo iyakacin aikin mu mai mu sharhi mu bayani kawai kuma ko a wajen sharhin da bayanin muka kauce duniya tana kallon mu tana jin mu za a ce a'a wannan ayar ba daidai malam ya fassara ta ba dan ba haka take a cikin tafsiri ba wannan hadisin ba daidai malam ya faɗe shi ba sai a gyara wani kuma zai zo ya gyara to wannan shine da'awa ta sunna duk abin da zaka gaya mutane ka tabbatar ka ɗauko shi da haka ma'anar aya kenan to amma anan abin da nake so ku fahimta wasu suna fahimtar aya cewa an kammala addini ma'ana daga wancan ranar an daina addini al-yawma akmaltu lakum dinakum na kammala addini shikenan sallar da aka yi an gama azumin da aka yi an gama kaza din da aka yi an gama a ba haka ake nufi ba <laughs> ba haka ake nufi da akmaltu ba yanzu ka kamar mun yi wa'azi in mun gama ce to jama'a mun gama wa'azi dai a yau shikenan to ba ana nufin an daina wa'azi ba gaba daya a za a ƙara yi gobe ko ba ka bane za a yi a wani garin ko ba ya kafancan ba za a yi a wani gari to a nan gurin wannan alyawma akmaltu lakum din ba wai ana nufin an dakatar da addini bane ba tawqif bane ba ina fata ana fahimta in ba haka ba to kenan da ba za a ci gaba da yin addini ba mu ma da ba mu yi sallah ba ai da ba mu yi azumi ba inda ana nufin an tsayar da shi ne ina fata ana fahimta kuma wannan akmaltu lakum din yana nufin ikmal ne min kulli waji addini ya cika ta ko'ina Allah ta'ala ce inna hadha alquran yahdi إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ۖ ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا ومن أحسن ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن ومن أحسن من الله حديثا ومن أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وهو محسن فقال ومن أحسن ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي دا من تن أقودو قدو na gaya maka in ka bani ayar da ba ita nake nema ba za ka ta yi sai ka gama kawo su Allah ya ba mu alƙur'ani alkur'ani ba wasa bane ba yanzu baka ji yadda yake ji ba zakami yake ya akai abin yanzu yau in ya koma sai ya dada dubawa ka haka alarmomin nan suke mana wayo su ta jan aya suna shiru kai kana ta wahala fasara ina ta gumi ina shan ruwa ku shin kun ga ya sha ruwa tun da aka fara saboda ni ne mai wahala yawwa yawwa amin sun amin <laughs> ga 'yan gwamnatin kafa suna maka addu'a ni ma nawa za su yi min anjima kaɗan insha Allah amin ya rab waɗannan ayoyin suna nufin cewa ba wanda ya kai Allah iya hukunci kawai abin da nake so ku gane in har Allah ya ce ba wanda ya kai shi iya hukunci to dan Allah ya kamata wani ya kawo mana sabon hukunci kun yadda wani ya kai Allah ne ya fi Allah ne to yaya za a kawo mana bid'a dan me haba malam a zo a yi ta rikici da kai ka zo da bid'a kana kare bid'a kana kada mata kararrawa bid'a kana yaki a duniya akan bid'a kana ci akan bid'a kana sha akan bid'a kana barazana akan bid'a kana bana babban riga da bid'a da ma da sunna kai ya fi maka alheri ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ba wanda ya fi Allah kyakkyawan hukunci ya fi shi kyautata hukunci amma ga mutane waɗanda suke masu yaƙini da haka duk wani abin da za a bayar na hukunci a shari'a wallahi Allah ya gama da shi so waɗanda suke kwashe-kwashe 'yan katsuro masu ɗebe-ɗebe ku je ku da kayanku halus sunna dai babu shi ba bid'a yasa duk inda sunna take sai ga bid'a ba ta iya zama kuma duk inda bid'a ta yi kaka gida suna sai ta yi da gaske ta bambare wajen kuma wannan bid'a tana daga cikin dalilan da ya kawo rarrabuwar kayan musulmi wasu sun ce mu a bar mu akan abin da Allah ya ce akan abin da annabi ya ce wasu kuma sun ce a'a mu malaman mu sun ba mu abu mu mai kyau ne ko me ma sai mun yi malaminka malaminka malaminka bai zama malami na kwarai ba inda zai kawo maka abin da annabi bai ba wani cewa da ya sha wa'azin suna eh mun ci din an yadda ba za abu ba wallahi mu ko wuta suka ce mu bi wallahi sai mun bi dan banza ka je ka shiga wutar wai ko wuta aka ce wai ya shiga wai zai shiga ashe baka da hankali wuta mutum ya ce ma ka shiga wuta kuma ka je ka shiga wace aya wani hadisi zai baka shiga wuta wuta yi ta muke gudu ya za ka ce in shiga wuta wani sahabi cikin sahabbai shugaba ne an naɗa shi jagoran yaƙi haka tafi yaƙi da sahabbai da aka ji aka zauna aka hura wuta ta cika sai ce ku tashi ku shiga suka yi ya ce ba annabi ya ce ku mun da'a ba ba ni shugaban ku bane ba suka ce kwarai kuwa ba manzo Allah ya ce ku bi shugaban ku ba ba addinin musulunci ya ce ayi wa shugaba da'a ba suka ce kwarai an ce ayi wa shugaba da'a wasu suka yunkura kamar za su shiga ce kai da fa zafi suka yi baya wasu kuma suka ce a'a annabi ya ce ayi wa shugaba da'a a masa ayi wa shugaba da'a dan kada a mutu a shiga wuta to shugaban da zai ce a shiga wuta to me amfanin a yi masa da'a ai wutar ake gudu shi kuma ya ce a shige ta suka ce ba za mu bi ka ba aka dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a shida mu yayi ne dan ya gwada su shi kaji kaji abin da wani ya ce annabi ya ce wallahi da wani ya shiga cikin ta wallahi zai fita ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yin da'a ga wani wani abokin halitta wani wanda aka halice ku tare shi ma halittansa aka yi wajen saba wa Allah ya mai da'a kowaye kowaye inda ya ce kai wani abun da ya saba wa Allah ba abin shi da haka ya kamata ku sani addinin musulunci ana yin sa ne da hikima da basira da wayewa duk wanda ya zo da wani abun da babu shi a addini babu a shari'a to ba za a karba ba kowaye shi ku rike wannan ka'ida duk tana cikin ma'anan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati imam ibn kasir Allah masa rahama yace lakinna tawa'ifa mimman yantasibuna ila al-islam kaji wannan magana wala kamar yau ibn kasir ya faɗa yace an samu wasu ƙungiyoyi da suke danganta kansu zuwa ga musulunci lam yurdihim martadahu Allah subhanahu wa ta'ala lahum basu yadda ba abinda Allah yarda musu jama'a je a duba dan Allah ibn kasir din kuma a ji larabcin nan da nake faɗa daidai na faɗa ko ba daidai ne. lakinna tawa'ifa mimman yantasibuna ila al-islam wasu ƙungiyoyi da suke danganta kansu zuwa ga musulunci lam yurdihim martadahu Allah subhanahu wa ta'ala lahum ba yadda ba abinda Allah ya yarda musu bai ishe su ba fa ahdathat kullu firqatin minhum fi dinillah ma wafaqa masalihaha wa ahwa'aha ibn kasir ya ce kowace kungiya daga cikin waɗannan kungiyoyi suka kirkiro bidiyo'i a cikin addinin Allah suka yi kokari suka cusa shi da zai dace da maslahar amfaninsu da son zuciyarsu wa haza min azimi ma na allahu ta'ala anhu ya ce to wannan bid'a yana daga cikin babban abin da Allah ya hana ayi kar yi bid'a ba ni na faɗa ba Imam Ibn Kasir ya fada wannan shine aqidar ahlus sunna madara babu wata kungiya ko ta waye wallahi ko mutum yana da awar yana yin sunna ne in ya kawo wani abu da sunan kungiyanci ko bin kungiya aka duba aka ga wannan abun ba a yi babu shi a shari'a babu shi a addini to ajiye mai kayan shi kwata-kwata ba wani magana a ah, mun dade muna yi a ah, mun yi shekaru a ah, ai kaza kaza kaza ai yana da kyau a yana da kyau ai na ya zama mai kyau abinda annabi bai san da shi ba ta yaya ya zama mai kyau abinda manzon Allah bai san da shi ba Allah jikan Imam Ibn Kasir babu shakka lalle bid'a tana da hadari kwarai kwarai da gaske kuma sha'anin bid'a a cikin addini babban abu ne kwarai wannan aya alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati akan ta muke tafsirin ta da bayanin ta duka kuma akai zan kare lecture ta yau gaba daya tana fa magana ne akan hadarin bid'a a cikin addini an gama fa sahabbai suka ce wallahi babu wani alheri da annabi ya san da shi a nan duniya kafin ya mutu sai da ya gaya mana suka ce wallahi idan annabi ya ga tsuntsu a sama yana kadawa da fiffike a haka idan akwai wata fa'ida ko wani amfani sai ce ku tsaya ku tsaya ku duba kun ga tsuntsun nan da kuka yana haka to akwai kaza da kaza da kaza da kaza yace duk abin da annabi ya sani na sharri da zai iya cutar da wannan al'umma wallahi annabi bai bar duniya ba sai da ya gama mana bayani karab kacab gaba daya to yaya wani zai zo ya kawo mana wani abu daban yau muna da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati yaya za a zo mana da wani abu a ce sai mun yi Allah ce kul hal nunabbi'ukum fa ka kula nunabbi'ukum ce ba unabbi'ukum ba ka nutsu tam قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الله ya ce kuna so mu ba ku labari mu zantar da ku waɗanda suka fi kowa hasara aiki hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala wanda suka yi ta aiki a duniya aikin ya lalace na dalla sa'ihum fil hayati duniya suna yi wai tsammani suke yi wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna tsammanin abinda suke yi daidai ne kuma ba daidai ba ne shi na mamayin bid'a malam gani yake kai kanka da kake kan sunan ya fi ka Allah dalla sayun fil hayatid duniya kokarin su motsin su aikin a duniya gaba daya lalace kuma gashi suna tsammanin cewa daidai suke yi gashi suna tsammanin cewa kyautata suke wannan aya ita ce aya ta 300 a cikin surar kafi a koma aji a dada duba ta ba wanda ya fi asara irin wanda ya zo ya rungumi aikin da ba mai kyau bane yana ta yi wai wani wai sun ba shi wani zikiri wai kullum dare zai yi miliyan 43,333 miliyan 43 ba akwai aiki amma wai in ya gama da in yana da inda ya shekara kaza yana yi zai shiga aljanna ka fada da ka fada da annabawa duk wani zikirin da kaji ana ba da shi miliyan kaza dubu ɗari kaza wallahi ba daga ofishin annabu ba ne kawai ka rike iyakacin zikirin da annabi ke barwa ɗari wanda aka ruwaito ma ya bayar da yawa shine wanda ya ce a yi adadin gaɓɓai na jikin ɗan adam ɗari kaza hadisin muslim amma galibin zikirin annabi wallahi baya wuce ɗari to ya wani zai zo ya bamu wani salati wani zikiri ya ce wai shi wannan wuridi ne wai amma a diddare sai kayi miliyan ashirin na rantse da Allah ba daga gidan annabi yake ba ka gigita shi kuma ba akan daidai kake ba ana magana da shi da yake ya ɗauko kayan na miliyoyi da kana magana mm, mm. ana assalamu alaikum amsa sallama wajibi ne kana wani kana jin tarbi kana mm mm mm mm mm mm, mm malam wa ya saka wa ya saka wa ya saka ka je ka buɗe alkur'ani izu sittin ka je ka karanta babu wani zikiri da ya fi ƙur'ani lada wallaki ko ba ku ji mani ina masu neman garaɓasa ina masu neman lada ina masu neman falala duk wani abin da wani dan adam zai baka a duniya to na rantse maka da Allah ɗaya wallahi bai kai ƙur'ani ba manzo Allah ya ce ba ina nufin alif lam mim harafi ɗaya bane a'a duk harafi ɗaya in mutum yana lada goma alif lamim lada talatin yanzu ka ce bismillahi kawai bismillahi ba'un lada goma sinun lada goma mimun lada goma alifun lada goma lallan lada ashirin kaga sittin ha'un hakuri ba takuri ba hakuri lada goma bismillahi kawai a shari'ar musulunci kana da lada saba'in in ka haɗa ar-rahman ar-rahim za ka tashi ɗari da kaza jama'a akwai wani salati wani zikiri da ya fi alkurani ya wani zai zo ya loda ka akan wani abu kana ta kiran wani abun da ba ka ba san shi ba in suka rena ma hankali wani lokacin wallahi sunayen aljanu za su baka su je ka kwana kana kiran sunan aljani dan banza ya zo dare ya yi ma karshen asuba ya shaƙe ka ya bubbuge ka ka rike alkurani ka huta in salati ko zaka bani to ka bani salatin ibrahimiya dan ba wanda ya shi salatin annabi ne tai iyadu ba irge dan daman wannan Allah ma yana yi annabi mala'iku ma suna yi annabi inna Allah wa mala'ikatahu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هكذا الله كنسا da mala'ikun Allah kansu suna yi wa Allah salaci ya kun da ku imani ku yi wa annabi sallama da salaci akwai wanda bai san salatin annabi ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid gaba daya wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid gaba biyu hadha salam. ya rabbi amin amin ya allah amin ya allah wannan shine salati annabi da ya zo daga ofishin manzon Allah da stamp ɗinsa a jiki salati ibrahimiyya haka duk wani zikiri ko wani salati da zaka bani bai kai wannan ba wallahi wannan jama'a ita ce sunna leƙa gidan kowa wannan ita ce sunna haske tarwal ya kaga bayani yadda yake fitowa dalla dalla filla filla ba wani gumudi ba wani koyewa ba wani kwana ba wani dungu ba wani lauje ba wani kaza a ko ka zo ka yi sauran bayani sai mun hadu in ka zo a yi ma ina ka yi bayani yanzu a nan gurin wallahi malam ba abin da ya bin sunna daɗi sa duk inda kaga ahlus sunna mai bin annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ganshi a cikin nutsuwa a cikin addininsa wani ya zo yana zikiri a hanya yana zikiri yana ambata Allah la ilaha illallah la ilaha yana zabura la ilaha illallah yana sabura wani ya zo wuce wani dan sunna ya zo wuce mu zikiri muke ko uban wani baya so mu zikiri muke ko kaga ya tashi daga zikirin yana la illa Allah ya dana yana a kuwa zikiri muke ko uban wani baya so ko uban ka baya so muna zikiri ko haba mala to za ka yi ila illa Allah sai ka zo bakin titi kana yi in namiji ne kai da gaske ka rabu da shimfiɗar matanka ka tashi karfe uku uku da rabi kai ta fafatawa ba wanda ya san ma kana yi shi ne za ka nuna wa Allah kana yi kai ta la illa Allah ka a ɗakin ka wani ma baya ji ba wanda ya isa yi ma magana amma ka zo ka kewaye gaban mutane kana kana dukan kirji nan ba daidai ba ne ba ku yi addini irin wanda annabi yi ko ƙur'ani ne fa ka zo kana yin sa ba inda aka ce kai ba wallahi Allah bai zai baka lada ba yanzu mutum ya zo sallah wai saboda tsaba tsoron Allah Allahu akbar ya karanta fatiha ya karanta sura ya rukui Allahu akbar ya ja surar baqara ya buga kaga ƙur'ani ya karanta kaga ruku'i yayi ko wallahi Allah saban Allah yayi dan manzo Allah ce inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida ni an hana ni ni annabi inji annabi ni an hana ni in karanta alqur'ani a ruku'i ko a sujada to sai wani saboda tsabar tsoron Allah saboda tsabar san Allah saboda tsabar tsoro da neman suna da neman matsayi shi da ya ruku'in malam bakara ya dauko yana bugawa da ya zo ya sujada ma kawai sai ya dauko suratul sajda ya ta bugawa to sunan wannan abin da kai bidi'a ba sallah bane amma kuma in an duba akwai ruku'i a ciki akwai sujada a ciki akwai wane ne a ciki amma akwai qur'ani a ciki amma me yasa zama bid'a ka karanta qur'ani inda ba a ce ka karanta ba kuma mai ahlar ya gaya mana yace waya qifa inda amrihi ko nahihi ba shikenan ba ka tsaya inda aka umarce ka ga inda aka ce kai kai shikenan tsaya anan wa ya ce ka zo ka zikiri kana tsalle kana doke doke kana ihu wa ya gaya maka na'am zikiri kai la ilaha illallah ka kira mun yadda la ilaha illallah tana da kyau tana da amfani amma waye ce ka karanta ta a bisa tsarin da kai waye ce ka karanta ta kana hadawa da ganga an yi magana ai Allah ake ambato to am Allah za a ambace sai an yi kida a ciki kuma Allah za a ambace shi kowa ya kira shi a gida mana sai ka yi riya ka zo wai kana zikiri kana ambaton Allah ka rike tarbi har ka rataye tarbi a hannun abin to wa kake nunawa a tu'allimuna Allah bi dinikum ba sai ka yi a ɗakin ka ba amma ka zo kana kana tafiya ana magana kana kana kana ja to wa kake nuna wa ya ce ka nuna wa mutane duka irin waɗannan abubuwa kurakurai ne wasu suna yi da sunan addini amma kuma sai su zo su kuskure kuma su wayi gari ba su lada a wajen Allah manzo Allah ya gaya mana a cikin hadisi inna khairal hadisi kitabullah mafi alherin zance shine littafin Allah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alherin shirya shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce kullu bid'atin dalala hadisin imam muslim jama'a dukkan wata bid'a fabata ce hadisin muslim waɗannan hadisai man amila amalan laisa alaihi amruna hadha fa huwa raddun da wannan kullu bid'atin dalala hadisai ne guda biyu da suke nuna mana haramcin mutum ya zo ya aikata abin da Allah bai shar'anta a yi ba duk abin da Allah bai ce a yi ba in mutum ya zo ya wallahi Allah bai zai ba shi lada ba in za ka shekara ɗari kana yin ibada wallahi Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi ibada ka ne in annabi ne ya ce ka yi ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Aisha ce ta faɗa ta ce mu ya faɗa man Ahadasafi fi na hada wanda ya ƙirƙiro wani abu a cikin wannan lamari namu wanda baya ciki to shikenan an mayar masa man amina amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun wanda ya aikata wani abu babu umarnin mu a ciki an juyar masa ibnu hajar yake cewa ibnu rajab الحافظ ابن رجب الله masa rahama yace wa hadal hadisu aslun azimun min usulil islam wannan hadisin asali ne mai girma daga cikin tushen musulunci gaba daya yace wa huwa kal mizani lil amali fi zahiriha sikeli ne na ayyuka gaba daya a zahirin su kamar yadda hadisin al amali bin niyat mizanun ne lil a'mali fi batiniha sikeli ne na dukkan ayyuka a ɓoye man amina amalan laisa alaihi amruna wannan mizanun ne lil a'mali fi zahiriha sikelin aiki a zahiri wannan kuma innamal a'malu bin niyyati mizanun ne lil a'mali fi batiniha sikeli ne na dukkan aiki na ɓoye inji ibn rajab al Allah ya masa rahama gaba daya hafiz ibn hajar al-asqalani yace kullu bid'atin dalala wannan hadisin na kullu bid'atin dalala hadisin muslim yace ai wannan qa'idatun shar'iyyatun kulliyatun bi mantuqiha wa mafhumiha ai ka'ida ce ta shari'a cikakkiyar ka'ida ta shari'a da furucinta da mafhuminta abinda za a fahimta daka kawai musulmi su rike duk wani abu sabo da aka kawo bata ne ibn mas'ud ya yace ittabi'u wala tabtadi'u fa ku yi biyayya kar ku kirkira biyayya aka ce ku yi ittabi'u wala tabtadi'u bi za ku yi ba kirkira za ku yi ba kar wani ya kirkira wani abu sabo ya kawo kwata-kwata imamul bagawi Allah ya masa rahama ya ce ai manzan Allah ya gama yin bayani sallallahu alaihi sallama dangane da rarrabuwar al'umma ya ce zuhurul ahwa'i wal bida'i fihim san zuciya ne da bidi'o'i da suke faruwa a cikin wannan al'umman sa mutane kansu yake tarabuwa suke ta watsewa haka imam bagawi ya faɗa da haka ya koyan uwana musulmi ibn al yana cewa ishtadda nakiru salafi wal a'immati lil bid'ati ibn al-qayyim yana cewa magabatan mu na kware fa sun tsananta musantawa da inkari ga ainihin wato masu bid'a yace wasahu bi aliha sun yi tsawa ga ma'abuta bid'a min akhtaril arzi a bayan ƙasa ga baki ɗaya in ibn al-qayyim da haka yana cikin sifar ahlus sunna na kwarai inkarin bid'a wallahi duk mutumin da yake da awa sunna kaga yana kare bid'a to akwai gyara a cikin sunnansa kai tsaye kuma ko malami ne ya shekara nawa yana da'awa matukar yana bawa bid'a kariya matukar yana wani rufa-rufa akan bid'a ko yan bid'a to ka tabbatar wannan mutum akwai gyara akan akan akan sunnarsa haka ibn al-qayyim ya faɗa ishtadda nakiru salafi wal a'imma lil bid'ati wa sahu bi ahliha as-salafu magabata na kwarai sun tsananta magana suna inkarin bid'a ba sa bari amma mutum yazo yana da awa sunna shi sunna ne aga kuma yana kokarin kare bid'a ko yana kare yan bid'a ko yana taimakon bid'a ko yana agaza mata wannan ya saba wa karantarwar magabata na kwarai yace wa haddaru fitnatahum ashadda tahdhiri malamai salafu salih na magabata na kware sun tsoratar hakikanin tsoratarwa dangane da fitinan yan bida'a. wa balagu fi zalika malam balagu fi inkaril fawahishi malamai magabata na kware sun yi mubalaka matuka wajen inkarin bid'a da fada da bid'a da hana aikata bida'a. wallahi irin mubalagar da ba su yi ta ba a wajen hana alfasha da kuma sauran azulmu wal udwani wato zalunci da wuce gona da iri yace ce madarratul bid'i wa hadamiha lid-dini wa munafatuha lahu ashaddu saboda cutar wadda bid'a za ta yi wa addini da koran addini da bid'a take yi wa musulunci ya fi zina ya fi alfasha ya fi ƙarya ya fi kaza da sauransu kuma shi sharrin dan bid'a in ji imam ash-shatibi a cikin al yana yin bid'a nan yana ganin kamar addini ne yake shine hadarin gani yake yi wato wani tsabar kusanci zai samu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda aikata wannan wato ainihin bid'a don haka yaƙar bid'a wa'azi akan bid'a jan hankali akan kar aikata bid'a yana cikin faɗin Allah waltakum minkum umma waltakum minkum umma أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أسامو الصدق تشكنكو wanda za su rinka umarni da kyakkyawa a bi sunna su hani akan mummuna a bar bid'a suyi umarni da kyakkyawa ayi tauhidi su yi hani kan munkari a daina shirka masu imani da Allah kenan waɗannan su ne masu rabauta manzo Allah ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi wallahi bid'a munkari ce duk wanda ya ga munkari wanda ya ga bid'a a cikin ku ya gawar da ita da hannun shi fa in lam yastati fa lisanihi in bai da iko yayi amfani da harshe wa'azi yanzu jama'a wa'azin ma yana nema ya gagara mu ga bid'a ba za mu iya wa'azi a kanta ba muna tsoro a aikata bid'a ba za ka iya buɗe baki ka ce jama'a wannan abin kishiyantar annabi ba ne ga imamu malik ya riga ya gama maka aiki ya faɗa malam ya kun yau idin dina fala ya kunu yau dina da abin da a da bai zama addini ba a yau bai zai zama addini ba ba za a iya faɗa ba man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان النبي يتشي والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف نارا تيمكو دوان درينا يكي حننسا كي أمرني دي كيكاوا ولا تنهون عن المنكر wallahi ku hani akan mummuna wallahi ku yi kokari ku yi umarni da kyakkyawa aula yushikan Allahu an yab'asaka alaikum iqaban minhu ko kuma saura kiris Allah ya sauka muku da uquba daga gare shi summa tad'unahu fala yastajibu yustajabu lakum za ku ta roƙon Allah ko zai amsa ba yanzu ka duba yadda wannan hadisin yake aiki saboda an gabar na ba a magana akai wai yanzu in ka zo kana magana akan bid'a ma wai wani sai ce wai wannan malamin har yanzu bai daina magana akan wannan abubuwan ba kai diga ne abu gidaje ne kai tunda mutane ba su daina bid'a ba sai a shiru a daina a wannan duk shekara sai sun yi kuma duk shekara sai an yi bayani wai har yanzu ba a daina magana akan wannan ba a daina da an daina da ka same shi a littafi ka karanta ai in ka ga an daina sun daina Wai in otom oduna Wai in otom oduna haka sai ka karisa wallahi wa in utum uduna وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ai da ban ba ni na ce kawo ba tun da ka yanko ta kai ka karasa ta Naka idan an gabar na a yi magana a kanta bi uslubin salis ba uslubin zagi ba an daina zagi duk mai da'awa baya zagi baya cin mutunci baya habaici baya kaza Allah yana cire albarkan wa'azin da ake zagi ana wulakanta mutane amma a gaya mutane gaskiya da gaskiya ko su ji daɗi su dama maka fara da nono ka sha ko kuma su jefe ka in dai ka faɗi gaskiya babu damuwa amma magana cewa a yi shiru ana ganin ana barna saboda a ana tare a ai guri kaza ai gari kaza ai kaza kaza a a bai zai yiwu ba dole ne a yi bayani akan bid'a da illolin bid'a da barnar bid'a da take yi wa sunna rantsuwa annabi ya ce wallahi ko ku yi ku yi umarni da kyakkyawa in kun ga ana mummuna ku hana ko kuma saura kiras Allah ya sauka muku daga ukuba daga gare shi yanzu sai an muku wani dogon fassara ba ga ukuba tana sauka ba tsoro kowa tsoro tun matsorata ne mu wallahi tsoro tsoro kawai da Allah ya jarabe mu da shi ya ishe mu Allahu akbar Haram.